hali lauren ya wale ki canza ɗabi'unki lauren ya wale ne na shige bace na can saka kunne can ba ɗabi'a bace lauren na wulakanci na kin zamto musu siga raba dau daure gyara halin in gyara ɗabi'ar ki daure ta halin ta gane a lauri lauri burin ta ita ta sha a lauri sannan ko ba ta jin magiya lauri lauri komai na ta akwai turje lauri lauri in an ce sai ta yi turje lauri lauri to gara halin kike je lauri lauri laure ki gara halin ki sannan ki gara ɗabi'ar ki gyara tafiyar ki sannan ki gyaro zaman ki ki gyaro ɗabi'a kar makotan ki isa ba Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana shine Alhaji Salisu Magaji dan Ina mutanen da suke fama da matsalar rauni wajen mu'amala da iyalinsu. Zaka ga kana mu'amala da iyalinka baka ɗaukan wani lokaci mai tsawo ko ka dinga ganin gaban ka yana kankance yana komawa kamar na yaro karami ko ka dinga ganin farin yana fita a gaban ka ko ka dinga jin kaikayi bayan ka yi wanka baya da haka ina kira ga mutanen da spam din su ya tsinke ya ruwa ko suka je suka yi test aka ce ƙwayoyin halittarsu sun mutu. Baya da haka ina kara kira ga mutanen da suke fama da matsalar jijiya. Za ka ga kana tafiya takalminka yana cirewa ba tare da ka sani ba. wanka ko fitsari sai dai ka yi a zaune in za ka tashi sai ka dafa wani abu ko mutanen da suka samu matsala na barin jiki jikinsu baya aiki kwata-kwata ina ƙara kira ga mutanen da suke fama da matsalar ciwon hanta ciwon asma hawan jini da sikila da haka ina ƙara kira ga iyayenmu mata waɗanda suke fama da matsalar sanyi za ki dinga jin wani abu yana miki yawo a cikin kamar dutse ko ki dinga jin wani abu na miki yawo a jikinki ki kamar tana ko ki dinga ganin farin ruwa na fita a gaban ko ki dinga jin zafi wajen mu'amalar aure ko inda suka samu dogon lokaci ba su samu karuwa ba ko idan an samu karuwan ma zuwa wani lokaci sai murna ta koma ciki ba da haka ina ƙara kira ga iyayen mu mata waɗanda su ya zube ya koma kamar na tsofaffi fatar su tana yin yaushi ba da haka ina ƙara kira ga mutane waɗanda suke fama da matsala na istimnai ma'ana wasa da gaba ko mutanen da suke fama da matsalar ciwon kai ko mutanen da ba sa iya bacci kwata-kwata ko mutanen da suke fama da matsala na HIV ma'ana cuta mai kare garkuwar jikin ɗan adam masu fama da matsalar sihiri ko samu ko iska ko inda kasuwancin su ya tabarbare wannan cibiya ta ta yi bincike ta zakulo babban malami wanda ya kware kan ɓangare na sihiri ba da haka ina ƙara kira ga mutanen da suke fama da matsala na shaye-shaye dattin sigari ya dankare musu a ƙirji. shi ma akwai magani da muke bayarwa ko matan da suke neman aure auren bai samu ba ba da haka ina ƙara kira ga mutanen da suke fama da matsalar warin baki za su dinga jin bakinsu yana yin wari ko mutanen da suke fama da matsalar ciwon ido ko ciwon kudi kar ka ce ka je nan ka je nan baka samu biyan bukata ba a jihar Kano za ku same mu a Airport Road by Ahmadiyya Jackson kusa da makabartan Christian a jihar Jigawa za ku same mu a Hadeja kan titin zuwa gudu, kusa da sakatariya a jihar kaduna za ku same mu a samunaka cikin samunaka city plaza kusa da gidan alhaji ahmadu zaki a jihar lagos za ku same mu a aja general a jihar sokoto za ku same mu a angorogu dab da gidan shek abubakar jibril mutanen jihar adamawa za ku same mu a ribado square mutanen jihar gombe za ku same mu a kwanan alheri na yi wa mutanen libya albishir na cewa mun buɗe wannan babban cibiya tamu a Tirabulis. A birnin tarayya Abuja za ku same mu a Usaitu daidai OT Cafe. Sannan muna aika mu a ko'ina a fadin duniya. Oyo Allah na, Allah na na shiga ku. Eh, eh, eh. Da maganin ɓera kika ce ciki? da bera da gafiya ya dame mu a gidan nan mun sa maganin nan kin shigo kawai kin samu kin kama ci kin kama ci haka kawai eh Kuyo Allah ku taimaka ku kai ni asibiti. Kuyo Allah, kuyo ciki na zan mutu. Da Allah ya taimake ni. Na shiga uku na lalace, kuyo Allah na shiga uku na lalace. Billahi lazim ban shirye mutuwa ba da Allah ku taimake ni. Kuyo <laughs> ciki na. Allah na tuba faru. Maganin bera da gafiyan da muka sa shine matan nan kawai dika ta shigo kawai bata ga kowa ba sai ta ɗauka ta kama ci. Ta ci? Ta ci har da suɗe hannu. Allah kuje ba gidi da Allah ku nuna na mi hanya asibiti. Wayo Allah na shikenan na mutu. Shikenan zan muta gari Yola. Zuwa da Yola bi albarka. bo Allah na shiga ulgu. Allahu Akbar Allah na tuba. Wayo Allah ciki na. Wayo Allah ciki na. Me ke faruwa na lafiya? Me ke faruwa? Maganin bera da gafiya ta ce. Ta shigo kawai ta kama ci. Maganin bera? Wayo Allah. Wayo Allah ciki na. Ke daga ina kike? Waye aiko ki? Daga zuwa ki kalli kifi a zaune ki kama ci? Ni ku da damuna da wannan tambayoyin. Ni kawai mafita nake so a ga min me mafita. Ai na za ta banza da ta faɗi ashe mutuwa ta na ci. Shi ne ni ko na zauna na ye wayo Allah shi mutuwa na ci. Allah ci gida. taimake ni. Oyo Allah. Allah ya taimake ni. Oyo Allah. Alhamdulillah Allah na gode. Ya wuro. Allah ya taimaka ban saka maganin ɓeran nan ba. Na durƙusa zan sani na waya na na shiga ɗaki lokacin duk kuna cikin ɗaki ba ku fito ba. Wai. Oyo Allah na. Allah alhamdulillah. Allah ya taimake ni baki saka ba. amma ke an yi bakar muguwa a zalima. Kin san ba kika saka ba ki saka ba kika bar tudda ina ta kiran amma sai da na har da abun ciki na? Allah ya isa tsakani na da ke muguwa a zalima. Ni ina ganin na ci banza? Kuma kika sani na harar? Yanzu ne a bani kara? Wallahi kifin da dadi. Wai ke kuma dika ina ne? Dika shigowanki kawai ki samu abu ki ɗauka ki ci? dika ina kika fito sabar kwaɗayi ne hakan nan har ki ɗauko ki zo ki samu abu kawai ki ɗauka ki ci eh Haka kawai? Wannan duk inda take ba ƙalau ba, anya kanki ɗaya kuwa? Kai kai kai kai tsaya mana, kar ku kuma ku gaya min bakar magana mana. Na zo na tarar da banza kuma sai a ce min bazan ci bayan abinci ne? Tunda dai ba ku sa maganin beran a ciki ba, ai shi kenan komai yanzu ya wuce. To amma yanzu babu wani ne da Allah ƙaro min, wallahi suyan ya yi daɗi. Komai ya soyi daidai yanda ake so, ni rabona da ciki fi mai irin da nan na manta. haka kai wannan yar hau ta sani na harar da shi a banza gashi kifin ya yayi daɗi ya soyi daidai yadda ake so a radu. Ni bari in fice diga nan, watakila matan nan wani abu ne aka aiko ki ki zo ki yi mana ni bari in fice in barki a nan. Kai? To ni ba wani jaraban da na kwaso yawwa. Ni bari in fita. Tsaya tsaya tsaya tsaya yar tsohuwa. Na ce ba? Na ji an ce miki ya wuro ko waye? Dan Allah ina kika samu asalin suna ne. A'a. Wannan kuma wace ce? Allah an ji. Amadu, lafiya ƙalau. Lafiya ƙalau. Gida lafiya. Kowa lafiya ƙalau. Eh, lafiya ƙalau. Dukansu lafiya su ƙalau. Eh, to na gode, na gode. Haba tsohuwa. Ya san biki tambaya ki wasa min kasa ido ki wuce wanki ki kyale ni. Ni sunan naki ne ma. Da alama rike shi zai bada wahala. Dan Allah ina ka samu asalin wannan suna. Me manin sa? Ke wace irin wace irin mahaukaciya ce ke nike ina tsaye ina sauraron ki ma wace irin wace iri ce ke dika ina ne ma kika fito ma ne. Don Allah ba ni waje in wuce. Suna na Laure, sunan mijina kuma Yawale, daga Kano muke. Mu ne gida na biyar daga wannan hannu. gidan wasu fulani haka ba ta da miji wasu masu yawan kuka kuka kin ga don Allah sai an juma ba ni hanya wuce wai na ce ba dan Allah wace ce a wannan gida sannan wayance mata guda biyu da na gani yan hayanki ne ko yaranki ne suna da aure ko ba su da aure ke me damuwanki ne me damuwanki me yake damunki Allah sarki tambaya ne kawai don fa kin san wasu 'yan hayan ba mutunci ne da su ba za su sa miki maganin bera a abinci ki cikin mutu. To dukkansu matan yaro na ne sai aka yi yaya kuma kuma kika yadda kuka zaune gida ɗaya da su ko ke irin uwar mijin nan ne kuma naga suna miki biyayya ni ma da na tsaya nake biye miki mahaukaciya kawai tab ija uwar miji a cikin surakai guda biyu kuma naga suna girmama mata. gaskiya bari na koma ciki na je da ji yaya ake idan na tarar suna zaman lafiya sai na tarwatsa zaman lafiya yo hauka ake zan bar su su yi zaman lafiya laura ta zauna da kishiya lafiya ba bari wasu su zauna da kishiya lafiya ta ku fahimci halin ta ganiya laure laure burin ta ita ta shaje na ai ba na so daga kishiya da kishiya suna zaman lafiya na fi so a ita tashin hankali in samu jaridan yadawa Iliya ne ya bani wannan sakon ya ce in ka miki. To wannan takardar kuma ta mece ce? To, ni ma dai bayan da ban yi da Iliya ba, ya kai ya bar garin nan. To Iliya dai ya bar gari, nayi nayi da shi. Dan cewa ne ya zauna mu ci gaba da kasuwanci na da muke na kafinta. To amma ya nuna min shi fa ba zai zauna ba. Tafiya zai ya bar gari. Kuma shi ne ya bani wannan takardar ya ce lallai lallai in ka miki ba ta komai ba ce illa takardar saki dan sai da nayi da shi kada ya sake ki amma ya rubuta. Saki? Iliyan ne ya sake ni? Sannan kuma ya rasa wanda zai bawa sako ya kawo min takarda saki sai ya aiko ka? To, ya rasa wanda zai ba ne ya ce to yana ganin muna tare da shi to dan Allah in daure in kai miki hannu da hannu wannan takarda shi yasa. Saki? To kai waye aike ka ka kawo takardar saki? Wallahi ƙarya ne. Na rantsa da Allah ƙarya ne ina wallahi ban saku ba wallahi ƙarya ne ƙarya ne Iliyan ne ya aiko ka ka kawo min takardar saki. Ƙwarai kuwa. Ina! Kyalari! Kaki mun magana. Kar mun magana. Wannan haka ne Aliyu Sura sabunta rabo. Da ganin na kwarai ba tambaya kyan alkawari. Assalamu alaikum. Barka da zuwa. Barka da baba. muna so ka ba mu shawara ne game da yadda za mu kare kanmu daga saurin kamuwa da cututtuka. akwai hanyoyi da dama waɗanda za a kare kai daga saurin kamuwa daga cututtuka amma hanya mafi sauƙi ta farko ita ce tsafta domin tsafta cikin kaso 100 tana madadin kaso 50 na samun sauƙin cututtuka idan al'umma suna yin ta a dakta abun da muna so mu ƙara sani a kai maganin cuta nan ana magana da hiv to shi ne muke so mu ci kuna ba da magani kuma ana warkewa din babu wata cuta da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar face kuma ya saukar da maganinta kuma ya sanar da shi ga wanda ya so to nasarar mu ta samu asali ta ba mutane wannan maganin su warke su rabu da wannan cutar gabaki daya da izinin Allah shi ya ma cibiyar alusar ta ba mutane dama cewa su ba da kaso hamsin gurin karɓar magani idan sun warke bisani su zo su ci ragowar kuɗin a bisa yarjejeniya wadda ake da al'umma kuma alhamdulillah an samu nasarori an ce kuna ba da maganin sanyi in ga ta ce to idan mutum ya kamu da cutar sanyi ta yaya zai gane ya kamu da wannan cuta ta sanyi e to gaskiya shi sanyi sunansa ne daya illolinsa suna da matukar yawa a jikin dan adam akwai sanyi mai rike baya backbone akwai na mara infection akwai na kashi rheumatism akwai na guyo joint akwai kuma sanyin gloria wanda yake kawo karancin sha'awa da karancin ni'ima gurin bangaren maza ko mata yau kimanin shekara goma kenan da muka yi aure ba mu samu haihuwa ba to gaskiya akwai matsaloli da dama waɗanda suke faruwa a jikin ɗan adam wanda wani ya san su wani bai san su ba duk yayin da aka ce kwayoyin halittar mutum ta samu matsala na bangaren namiji ko mace to fa ba zai samu haifuwa ba amma akwai taimakon da muke bayarwa da izinin Allah Allah yana shiga hidimar ana samun lafiya mu mutane mai duguri wannan muna so kai mana magani na istiminai menene istiminai istiminai yana da matukar matsaloli a jikin dan adam wanda a wannan lokacin shi yake damun al'umma ma su ma san cewa shine ba ce ki haifar da matsaloli kamar haka kankancewar gaba saurin inzali zafin tafin kafa kasala ko yawan bugun zuciya ko kuma yawan mantuwa ko kuma tsinkewar mani ya hana mutum haifuwa wannan duk yana ɗaya kaɗan daga cikin illolin da istimna'i yake haifarwa a jikin ɗan adam ko rama ko yawan ɓacin rai ko bugun zuciya ta musamman ta kaima da dama da dama am dakta na ji labari aka ce yau za ka yi wannan zama musamman na taho ya za a yi mu da muke kasashen ƙetare mu rika samun magungunan ka. Za a iya samun magungunan mu a duk inda mutum yake a faɗin duniya muna tura su cikin aminci da izinin Allah. Sannan za a iya samun babban ofishin mu da ke nan cikin garin Kano kan titin Road sannan ana samun mu a cikin garin Kaduna sannan za a iya samun mu cikin garin Maiduguri za a iya samun mu cikin Sokoto za a iya samun mu cikin Taraba sannan ana samun mu a cikin ƙasar Nijar Amara da Yamai idan ka je ƙasar Libya za a iya samun mu a cikin birnin Trablis muna alfahari da ku al'umma muna nan bar mu guda alhisira mun dogara ne fagen magani wannan haka ne alhisira samun tarbo matar mutum biyu ga matar mutum biyu ya dawo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Wani yake damun ki haka babu abin da yake damuna kamar ya babu abin da yake damun ki dole a gidan mutum ɗaya zaki kwana wanda ba zan kwana a gidan shi ba me zan faɗa mishi a matsayin uzuri akwai wani al'amari da yake faruwa wuce ki bani guri dauda wallahi wallahi baka isa ba muddin ina rai baka isa ka auri wata ƴa mace ba wallahi da ka auri wata ƴa mace gwara in kashe ka in kashe kai na in yi so duk mutum wuta ma je mu zaman auren a can amma muddin ina rai wallahi baka isa ba ki dalla me yasa ke baki rabuwa da hauka ne dauda ni kake wa tsawa ban san me kike tunani ba sa. ya kamata a ce kana samun lokacin da zaka rinka baiwa iyalanka bana so ka tsaya tsayin daka wajen ganin ka tona sirrinta ba ni da farin ciki na yanzu ko na anjima fitar wannan abin zai iya mata bakin jini a cikin mutane amarya kuma mun shiga tsakanin wuya ga matar mutum biyu ayye matar mutum biyu ayye ga matar mutum biyu wallahi ƙarya ne na rantse da Allah ƙarya ne ina wallahi ban saku ba wallahi ƙarya ne ƙarya ne iliyan ne ya aiko ka ka kawo mun takardar saki kwarai kuwa. Ina! Galari! Kar ki mun magana! Kar ki mun magana! Salamu alaikum. Ke? Me da da ke gidan nan? Ba abin da ya dawo da ni. A ah, abinci kuke ci? Wai ke wace irin mara kunya ce? Daga ina kike kuma kewace ce? Aho, suna na Laure, sunan mijina ya wale, kin san kin suna a san shi da inkiya. Daga Kano muka zo garin nan. Kinka, ki banni yanzu in na gama cin abincin sai ki duk wani tambayoyin da kike so ki mi zan baki amsa har da labari. To ko ke ba? alhamdulillahi akwai abincin ne a ƙaro wallahi ban ƙoshi ba babu da gani kike ka dafa abincin nan shi yasa kika dafa shi na rowa a ce ka ci abinci ka ƙoshi wannan irin girki ne hmm? tsakaninki da Allah yanzu wancan kishiyar ki ce kuma kika yadda kuke cin abinci tare da ita ba kya sauran kada saka miki guba a cikin abincin ki ciki mutu kin san fa ta kisha ba yadda bace ke ke ke tashi ki fice a gidan nan kar in ɗauki kujerar nan in rotsa miki a kanki. Ke wace irin mata ce? Anya ko kina da hankali? Hankali? Rashin hankali ya wuce cin abinci kwano ɗaya kishiya da kishiya? wallahi ka sake kika shigo ɗakin nan sai na murɗe miki wuya na fi ki hauka da kike gani na ɗin nan ai wallahi ƙarya kike baki isa ba wallahi ai na ga gida kuma wallahi sai na dawo muna lauren yawale mijin san kike na kulla gidan ku na san kike na musu rashin mutunci daure abinci kun suka yi sarkuta da tsoma ba ta bari ba kullum sharri muna furci ba ke rici ne ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me zan gani wai zan ya mutu ya bar abin wannan iskanci ne da rashin mutunci da rashin sanin darajar sutura wallahi wasu Allah na kai na kamar yayi tsawa kai inna lillahi to na ratse da Allah wannan abun ba wani bane asabaci asabaci kuma wallahi asaba baki ci banza ba na ratse da Allah baki ci banza ba bala'i da masifa da hau da hawan jini yanzu ma za a yi shi ni za a yi wannan cin fuskar da cin kashin ai wallahi ƙarya ne asabe asabe ha baki shi ya kake tada jijiyoyin wuya da matan aure asabe Asaba uku na faɗa ko za ki fito ko sai na zo da kaina na fito da ke saboda tsabar rainin hankali. A'a, kilishi, lafiya. Au, lafiya kike tambaya? Ni za ki raina wa hankali, ke ɗin banza ke ɗin hofi, wace ce ke, an ban da hauka da gida humanci da shashanci, kayan nawa in shanya, ki zo ki yammin min da shi saboda bakin ciki ko me? Ayya, kilishi kai haƙuri. wallahi ban gani ban sani ba san na biye ma kaya ba mu ƙarya kike wallahi kuma wallahi sai ne muke haukan ta ni ungwa ka ribi ki karba ne ta miki tun kare ya ɓaci billahi lazimi sai kin daura yan kaya na ki karba asabe to gaskiya ne ba zan buƙatar banza wanki wallahi na shiga uku ni ke cewa kato kiga kato a gidanku la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a lallai da alama yau kam sai ne sallar dare yau dole ne sallar dare yau bintu dole sallar dare ta ganni yau ha ba kilishi ya za ka rinka ta da jijiyoyin wuya da matan aure au aure ni za ki gaya wa aure kyakkyan isa ki gaya min aure ko za ta ke sarkin aure ƙarya ne kalle ni sama da ƙasa wallahi kalle ni kalle ni da kyau ki min kallon tsaf na wuce ki raina min hankali ko ki raina min wayo aure ne ni ma na kusan yin sa ai kin gani tsaf <laughs> ah, he wash ha ba kilishi kai hakuri mana tunda ta baka hakuri, ba sai ka hakura ba au Hakuri kuma kai dan Allah dan annabi ku saurara mun ku tsaya kuma ku saurare ni ni za a ba wa hakuri saboda kwana biyu kun haɗa kai dan shekaran jiya ma na ga ku kuna kus kus kus kus a kaina. a kafar da riga ko kuma ka yi mini bambu ko kuma in yi duk abin da kake so haka zan yi ƙauna ba ta zama laifi ba Tuna rantsi da Allah a ƙi ji a ƙi gani saura in ji wata 'yar iskar ta ce ufararan in hau kanta don billahi azimi duk shegen da ya kuskura ya yi min kankara, kowa ya kai sai ne maka na itace don ya kwana yana ci na rantse da alu <laughs> don yau na nake ji yamma rantse ke ji wallahi yau na tuna ƙuruciya <laughs> ga takunan makirai. wallahi a hirɗinku ke ma kin shigo ciki wallahi a hirɗinku yawwa muna da marasa lafiya da dama amma yanayin sadar rayuwar da muke ciki ba kowa ne yake iya karɓar magani ba musamman ga masu fama da matsala na ciwon HIV wasu har rasa rayukansu suke. To cibiya ta Shifawan Islamic Medicine Center ta tanadi sauki na musamman. Wannan magani ne na matsala na rashin haihuwa tana magance matsala na rashin kwayoyin halitta wato matsalar low sperm count wato sinkewar kwayoyin halitta ko kuma karancinsa muna masa lakani da sperm improver wannan ita ce magani na karfin gaba tsantsa muna masa lakani da shifa'un power booster wannan kuma iya magance dukkanin matsala na sanyi tsakanin mace da kuma namiji mutane da dama sun gwada kuma sun ji daɗin sa. muna masa lakani da syphilis cleanser wannan kuma tana magance dukkanin nau'in matsala na istimina'i wato over masturbation wadda ta jawo a jikin mutum tsakanin mace da kuma namiji muna masa lakani da on Masturbation Cure tana magance matsala na kankancewar gaba tattarewar fata tare da sauri na inzali, matsalar ɗaukewar sha'awa da ma matsala na rashin ƙwayoyin halitta. A ƙarƙashin cibiya ta on Islamic Medicine Center, mun tanadi sahihin magani na ciwon HIV da ma hepatitis. Mun ba mutane da dama kuma sun warke a cikin sati biyu garanti. Ita sanyi sunansa ne ɗaya, amma illolinsa na da yawa domin akwai syphilis, akwai gonorrhea, akwai kuma genital herpes, akwai fungal infection, akwai viral infection, akwai kuma bacterial infection. Wato shi sanyi akwai wanda ke cire kuraje a ciki, akwai wanda kai illolinsa na da yawa abubuwan da sai kun zo. Kamar yadda ita hepatitis ta kasance nau'i daban-daban akwai type A, type B, type C. A cikinsu akwai chronic akwai kuma crisis. Mu sani wannan chronic ita take tara mutum ruwa a liba har ma yake fitsarin selo yana kashe masa jiki yana sasa zawo da kuma rama ga baki ɗaya. Ita kuma crisis ita take bin jini da madakanin family. Sai wanda Ubangiji Allah ya kare, Ubangiji Allah ya kare mu ga baki ɗayan mu. Ga masu neman mu za ku iya samun mu a jihar Kano. da kuma Maiduguri, Taraba Jalingo, Adama Mubi za ku samu Shifawun Islamic Medicine Center a jamhuriyar Niger cikin garin Maradi, opposite Azawad, da kuma Yamaitawa da kuma Dusu. Mutanen garin Algeria, saboda soyayyen da kuke nuna mana, mun buɗe muku ofis namu a cikin Arlit domin maganinmu ya isa gare ku cikin sauki. A Ivory Coast za ku same mu a Abidjan. a libya muna misrata da kuma tripoli a chad muna nan a jamaina a cameroon muna duala a ghana muna accra da kuma kumasi cibiyar Shifawan islamic medicine center tana tura maganinta a duk inda kuke a faɗin duniya wallahi tiramol ina cikin wani irin yanayi kar ka ƙara zuwa cikin gida na gaya mun tiramol kar ka sake ƙara zuwa cikin gida na gaya mun tiramol in za ka yi da musa ka yi da musa ko ka ce kallon mu ka ji ko ko ka manta na san wane ne kai mahmud yanzu har cikin gida na ka shigo min da karuwa hattara ba inda zaki je ka yi haƙuri yaya matarka ta fi mu gaskiya ka yi haƙuri ni zan tafi yayi yayi na jin komai kare nake bai kare nake ba abin wannan nake ja ni da yake gani mutumin girki ne ni lada ne masallacin uwar mu ne ni nake na kai dakta zo zo gaskiya wai yaushe zaki dina zurmin da mutunci a idan mutane ne duk inda muka je cikin zurmin da mutunci wannan ai wulakanci ne neman aljanna kika zo yi ba zaman jin daɗi ba amma kin zauna kin yi wa da igiya auren ki kin matar kwansa kai na kashi <laughs> ango ango ah, to kai kai ka ganka wa kalle ka da kai fesiyo ba to jiya fa alandira aman ka tsoye ba kar mun ga gida fa ba ni ba haka wai ban ma sha komai ba kadan na sha saboda ka san muna da biki duniya alƙali ne da adam banza shi kwa arziki na Allah ne ba na kowa ba ina jin wata rana ba kai ne ba hmm, ba kai ne ba don har baka ban man gida ba zan kama kanka in bubbuga shi a cikin gini kai wai ko kai ma wurin take zai rinka zuwa muku a dukkan ranar talata da misalin karfe 7 na dare a akan Rariya TV YouTube channel kada ku manta ku yi subscribing sannan ku danna kararrawa zo mu zauna zo mu saba ne wannan fita-fitatu nan yaran mu ne na fitattu amma ka bari za a fitar da ban gane ba waye wannan ina ruwanka da shi na ce waye wannan ba na ne mijin da zan auka kai ƙarya ne Our societies are part of northern country alive live and eat together as well as business. Why marriage is not be possible among them. Popular tanar asali. Wai ɗan gudun hijira. Ɗan putting hijira. Jan riga su jari ne aka sace kan wata umma. La musalli ala ta bakin mata. Popular tanar asali. mutanen nan fa sun mana duk abin da ya kamata ka duba ka ga wutan nan suka ja mana yo mama a wani ayo yende ya kirwa da shara kana we shara kana shewa su rana yo ayo bulan zaro na nan karu da kiro buke rakin bawo There are two real lovers. Her parent refused to marry him. Why? Why? Maryam mud Multimedia Company present you Bapla Tanar Asali. Ta kike tunani zan baki ki tsallaka ki je ki auro kanuri wanda ba jinin mu ki duba daraja ki duba cewa jini ne ni ne bafulatanar asali ba wanda ya taso daga madina ba ne zuwa maka ai zaunawa za ka zaunawa za ka yalla zaunawa za ka habiba aradun allah an su ƙwado an awoni ba ai da ta wuce da ita ma ka ce mata coca cola coca cola kuwa executive producer mani mubi produce sp abdullahi ka kaɗo ma bamu yadda da su ballanta tana kanuri ƙarya kake yi ka ce dai ka tafi can wurin mm, kanurin nan ko a fewai wallahi a fewai wallahi jari bari ka bi wallahi ƙarya kake yi ko za ka mutu ba za ka auri kanuri ba Platinum Asadi. She bakin her confidence in order to achieve her goals. True love is never bet. Kin sha muna bara'i. yanzu haka wannan dan kanuri ya dauke mana yaro a radon Allah ba fa ba inda ba mu kewa ba kewayen burkalin nan gaba ɗaya ba alamun hawa to aya kuwa sai bi suke yi suna ta faman kai kawo suna kwaɗayin gadon shanu duk abin da ya same shi shi ya jawo kansa and directed by biya Tantini Kabia na. Sannu. Yawwa barka ne. Dan Allah tambaya nake. Bismillah. Kai ne mai gidan nan? Ni ne. Lafiya? Tabdija. Masifa, bala'i da fitina duk ka haɗa a nan. Wai kayan tambaye ka, ba ka da irin malaman nan ne masu faɗa maka gaskiya? Ko da bin malamai, ɓata kuɗi ne ma ai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya salam me faru wace ce ke kuma daga ina Allah sarki Suna na, laure ni nan da ka ganni yar baiwa ce don haka shawara nake so zan baka akan matan nan naka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai duniya duniya ta lalace a'a wai menene haka me faru ne baiwar Allah tabdija inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah muhammad rasulullahi sallallahu alaihi sallam duniya kai duniya abun tsoro ha wai menene me faru ne gaya min kawai wai me take gaya miki ne ke dai bai wannan mata anya ba ma kira bace ba kin ji abubuwan da take gaya mini Ani na lura ne idan na tsaya bubbuge ta sanyi shi yasa na ce idan ta biyo ni ɗaki sai na murɗe mata wuya. Aiko wannan matar daga ganin ta kanta ba ɗaya ba ke baki lura da abubuwan da take yi ba? Bar ma wukacciya mana. Da gaske? Wallahi ko da gaske. Ai ni dama da na ganta. Wa alaikum salam. Gida san da zuwa. lafiya ta ana zaman lafiya a gidan nan wallahi ba zan bari ya daure ba to hauka ake zan bari kishiya da kishiya su zauna lafiya na wani ma bata zauna da kishiyar ta lafiya ba don haka ba zan bari su zauna lafiya ba na dinga kwara kawunan ku kenan in koma gefe ina kallo ina dariya <laughs> anya mai gida lafiya kuwa me mami an da faucin da ya so do ma woni kan yawa ya na yin mu, do me won yi. hami ya mi nana Me gida lafiya? To. Bala! Yi mai shiru mana! Bala! Wallahi, wallahi sai ka yi nadaman zuwanka ka rana da wannan mummunar maganan ni za ka zo ka gaya ma wannan bakin labarin? yanzu Iliya shi ne ya aiko ka da takardar saki ka kawo mu to wallahi sai jikinka ya gaya maka sai ka a jikinka dan Allah dan Allah magana abin zai rike zafi haka ba aiki yake? Eh, aiki nake kuwa. Sannan ki da aiki. Yawa sanni. Kowa ya fita ke ce jakar gidan an barki kina aiki. Su ƴan ɗakin can masu sanda ina suka yi? Ba sa nan. Kin sani suka je? Ban sani ba, kin ganni. Na kama da mai gadi? A'a. Ta hannun hagu kika tashi ne yau da kike ji da bakar magana? Ai shi kenan. Wai kin gani dama unguwa na je wallahi. Yawo ma gaba ɗaya bai bin daɗi ba. babu jagora wanda zai ce min ga mai kuɗin unguwar nan ga talakan unguwar nan duk babu jagora baya sanarwa kin ga gobe inda hali ki tambayi mijinki dama in ya baki izini kin ga sai ki raka ni ko ai to sai ya dawo ko to ah, lallai da bakar maganar kika tashi ko ba su gaya miki inda za su je ban bi bayan su ai na gaya miki ni ba mai gadi bane to a'a san da dawa a'a ah. Ka mun karbe ka na ga ka na aiki ko? Hakan baki da hankali wallahi baki da kunya kina bin mijin wani. Wai ai mu gaisa ne. Ke ma kin manta baki gabatar da ni a gida a ga a wurin shi ba. Kin ga yanzu muka haɗu a hanya muka yi faɗa da juna fa ashe gidan mu ɗaya. Da yake kece mai anguwa da zan gabatar da shi gaban ki. kallon ayaba kenan suna miki kallon da hankali kenan. Ka ce wani abu mana mai gida? Don Allah ka yi magana mana. Kumin shiru. Munafukan banza munafukan wofi. Dama abun da kuna yi kenan. Kuma muka yi. Kumin shiru na ce. Ina yawuro ta je? Ta tafi gidan su ba fitil da ne ba ta da lafiya shine ta je musu gaisuwa. Oh, wato shine tunda kun ga bata nan, shine kun haɗa kai kuna so ku zalunce ni ko? Wato zaman da ina yi da ku kenan ko? Zalunci kuma mai gida? Me ya faru? mun shiru kun san komai munafukan banza, dama kuna sin amana na ne ban sani ba ko? Kun san komai ai, kun san abun da kuna yi. Salamu alaikum. Alaikum salam. Ya wuro, san da zuwa. Me yake faruwa a gidan nan? Me yake faruwa na ga kun sai a tsirko-tsirko me yake faruwa? Ya faru. Amadu, Me ya faru? Yauwa ya wuro dama ake ne ina jira ki dawo. Waɗannan matan yau wallahi kowanne sai ta tafi gidansu. Anya nan manan yan ba mu man ko nan. Anya nan manan. Damuwa bete. Don buwa nan. Damuwa bete damuwa wari. Damuwa wari bete. Kin san me ne suna shiryawa? Kin san me sun shirya ne? To wallahi kowace daga ciki yau sai ta bar gidan nan. Dika wace ce wannan ne kam? Ana kasanta ne? Wanda suka tare cikin gidan nan? amma mako ce ne ko ya sun ka je bolimai ala lalle dole fara da wannan eh, burunan da ya zo na gida idan kaina ba ala dole fara da shi ala a'a laure hmm? Allah ya kawo mu ya zo ni ban karbi rabona me ka siyo mana me wani kaso za baka buga ledar ki game me zaka gani ga abin da ke ci mana ka san Allah ko kana so ko baka so yau sai ka bude ledan nan naga abin da yake ciki kuma an bani ka sona yo hauka ake zaka zo ka wuce ma tsakar gida kamar wani munafiki ka wuce tsumo tsumo ka shigo ɗakin ka kawai da ledan ka kai kaɗe wallahi sai ka bude na gani kuma sai an bani rabona amma kin mahaukaci ne ko ni kake kira mahaukaciya ai za zaka ga yadda ake hauka sai na nuna maka hauka a cikin gidan nan Jafar kana ga karbi ledan ko Assalamu alaikum sassauci ne ke muku salama. Sassauci Islamic medicine, the number one in the world about three treatment, HIV, ulcer and masturbation. Cibiyar sassauci ta yi fice gurin magance cututtuka guda uku, HIV, ulcer da kuma istimina'i. Maganinmu na HIV ana amfani da shi ne cikin wata uku kacal a rabu da cutar. Salamu alaikum sassauci ne ke muku salama. Wannan magani da kuke gani shine na matsalar cutar HIV. Salamu alaikum sassauci ne ke muku salama. Wannan magani da kuke gani shine na matsalar istimina'i. Ana amfani da shi cikin sati biyu. Wannan magani da kuke gani shine na matsalar cutar ulcer. duk karfin olsa a jikinka za ka yi amfani da maganin ne cikin sati biyu ka rabu da cutar bi izinin layi cibiyar sassauci tana da rassa kamar haka a cikin garin kano muna zuro daidai gidan zu a cikin garin abuja muna da kwa cikin saya plaza a birnin lagos muna nan a alabarago daidai ppl a cikin garin Baucin Yakubu muna roundabout na CBN. A cikin garin Sokoto muna gidan dare da roundabout. A cikin garin Maiduguri muna giwa Barak Junction. Al'ummar ƙasar Nijar muna nan a Maradi daidai gidan ruwa. Al'ummar Cote d'Ivoire muna nan a Abidjan, sa'an cibiyar sassauci tana tura saƙon maganinta a ko'ina a faɗin duniya. cikin awa 24 saƙonka zai isa gare ka bijahi sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa kato ina masoya na na faɗin duniya baki ɗaya watan ƴan tiktok ina godiya da ƙaunar da kuke nuna mun da kwalwar da kuke mun da lakas ina godiya na yabawa. to azama na zama aka zari ga shafi zuwa rana sai dota aka soza gidan zuwa a yi tuti tutiyar to azama na zama aka zari ga shafi wace ke arziki na zo ci gidana ne gurin yin wasan ki ina zuwa da ka tafi tafi ne to rashin kare a kusa mu je dan shisha nan duk sha muke yi Dan falamakiyan nan duk zuwa muke. Wani! Baby, dan matso mana baby TikTok za mu yi mana. Me TikTok? Baby, wace ƴar iska mata ce ta zo nan muka yi TikTok aka saka a duniya? Sama da mutum goma ina kasuwa suna kira kowa ya ce min ya ga ta da wata mata suna TikTok. Ilimin kai ne wani banza, ka kalli ka ta yariya ai eh, wani ka ce mata fasika, fajira, ka taba kama tana fajici? Wa very stupid. Don't tell me nothing again, Indigo. Kaman bidiyo yanzu sai yin kokawa da shi. Idan kin fasa, ke ba ɗa bace. Ka yi kina fasa sai ma dai na fita fari kawai. Gaskiya ka siyo man bleaching ko karotan ne kai ma. Ai barin zayyana maka, yar sarki sai sarki. Yar mai kuɗi sai ɗan mai kuɗi. Yar talaka sai ɗan talaka. Bai kamata a ce dagus kana yin haka. Kai! Kai! Eh? Saurare nan. Waye dagus ka dawa waka. La haila haila. La na. haila. daga tik-tak ne ne renin da ake kai da haka wannan iskancin da ake da rashin mutunci ne za ki yi kira na waya ba waya ce kawo mutum na kaɗa na zuwa hansa wanda kuma ba da sun ka alaji sa zuwa kurta na kuce aure ki nake ko aure na ke ko an ɗaura mana aure yake ko akwai alwalaya tsakaninmu ka gani fa ba son ka nake ba auren soyayya na gaya maka ba son ka nake ba ok tiktok ya bi miki kenan kawai ke sai dai ki zo ki zauna ki girka ki ci ki sha ki kwanta ki dau waya sai kina kwance kina tiktok ba ruwan ki da yaya ake yi da miji daga tiktok ne To ciki ne da ni. La ila ciki. Mu je tare da Allah ba mu ba mu. ka iya caji maka riga. Dan jin mai, wallahi kuɗi na ɗebe mu. Ai ko wallahi na je gidansu, wallahi ko wanke ba zan ba haka rage. Yanzu dan Jummai ya rasa me zai yi? Sai kuɗin kai idin mu kawo kaje ka gama bara ya kwace maka kuɗin ka gaba ɗaya. Sai ki biya ni kuɗi na, sai zaki ban kuɗin nan idan ya zo shi kuma sai ya ki karɓa sa. Ya kike cewa ba ni da zuciya ba ni da sana'a kuma na samu sana'a ki ce in kawo ki tuwo saboda ni ban san me nake ba. Durin uwaka. duk mai ne ci kuɗin ka ni baka bani kuɗi ba kuma sannan ni ba kawo ba mahaifiyarka ba ba yanzu za ka zo ka yi wa mahaifiyarka kwan anya ka tare ta ka ce ba za ta wallahi zan kwarai ku a sosai ma ku akan kin ga da bashi da cinikayya tsakanin mutum da uwarsa don haka babu wani mutunci da kike da hiri a na. To Allah ya dare gari ya waye dan jummai ka fito kana tsotsan hannun naka ko za ka fita to ka kuskura ka fita ka dauko min magana saboda na gaji da kare ƙare na kawo min ƙaranka a gidan nan ƙaran nan ya yi yawa wancan ta ce kai mata kaza wannan ya ce kai miki kaza na gaji da wannan kakatun ma da addu'a kike mun yafi mun wannan abu na ce daman baba za ka bamu mu yi aure ni da shi ba za ki aure shi ba ki cire rai ma na tsare shi ma ni ba ni da buri da addu'ar da ta wuce kawai ya mutu wallahi yau ubran baka bani sakon nan ba Allah ba ni ba kai dan Allah da gidanki zan je ki taimaka min da aran kuɗi na ta ce ba lafiya wallahi zan kai ta asibiti to ba haka na zo yi ba kaga kaya ne na je na siyo kuɗi na ba na bayarwa ba ne ko kai ba to shikenan yanzu je ka zan zo to mu tafi mu tafi ka je ina kika ce gidanmu gidanku ne gidanku gidanmu ne ne amma kuma ya za a yi ka bi ni gida ka je zan zo dandali in same ka a duk duniya babu abin da take so ta haifa face ɗa namiji amma abin ya ci tura duk ƴaƴanta ƴaƴa mata ne mun zo ne miji ko akwai yadda za a yi a juya ƴa mutum nan ta koma ɗa namiji <laughs> Allah ku rinka rike jinjirin nan da kyau. Na ga hannun shi yana haba hajiya. Kowa ya shigo barkar nan akwai ka'ida da doka da za a bashi ta yadda zai rike dashi. Ne na haka mana hajiya ai sai mutane suka ko ba su iya dauka dan bane. Ni da na reni isiya. Na reni wannan yaron. sannan kuma ki zo ki nemi wannan magana ki ga ba zan koya musu yadda ake daukan yaro ba a rinka daukan yaro wani sakaka suna nema su ka da shi ya amma mata da shi wai ai nan ga hannunta na an san shi eh. yasa ba gara ma ita din ba tana da abin da za a kalla ko da ba a so da wacce kuma ko yunkurin amai bata taba yi ba balle ta kwakwaran nishi namiji ta samu ya aka ta samu namiji sanin meye za a haifa ba hurumi ne namu ba hurumi ne na ubangiji amma na ga ba binta kadai ce ta haihu ba akwai matan bawan Allah nan ita ba haihuwa ta yi ba eh haihuwa ta yi me ta samu mace ta haifa bacin kai akwai wanda ya san cewa ga abin da suka haifa zan sa masa sunan mahaifina zan rinka kiransa da khalifa khalifa ɗaya ne an riga an haife shi jini sarki biyu ba zai taɓa mulki a kujera ɗaya ba kuma ai kowane sarki yana da iyakarsa ko mutum ai baya miƙa ta wuce tsawon hannunsa ko ki haƙuri Allah na tare da masu haƙuri kuma Allah da ba mu hanifa insha Allah zai ba mu wasu damuna damuna faɗi saƙonka rai fa na kawo a ɗauka faɗin gurungun duba nan me ka gani ai wuta nake gani a idansa gambo mai gida dan isi gamba kenan ɗaya daga cikin goman da nake gaya maka yanzu Allah ya ba mu jinkiri mai amfani.